نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari ke cikin rijiyar zaki a cikin kanan dabu a yau muna sha tara ga watan Ramadan jira 1444 wanda yazo daidai da goma haka ne ko goma ga watan hudu miladiya 2023 gabanin mu daura akan inda muka tsaya jiya a cikin tafsirin mu akwai tambayoyi da zamu amsa ko tambayoyi guda biyu da zamu amsa wannan na farko yana cewa yana son fayyacaccen bayani akan lokutan sallah da kuma yadda ake gane su musamman zawali dan yanzu kusan dukkanin ladanai da lokutan kalanda suke amfani kuma shin ya ishi mutum hujja a wajen Allah yin amfani da lokutan sallah na kalanda ko kuma wajibi ne san su kamar yadda aka koyar a da farko dai cewa kana son fayyacaccen bayani kan lokutan sallah da yadda ake gane su wannan abu ne da ke buƙatar lokaci kuma ba zai yi a wannan ɗan takaitaccen lokaci ba a ce za a yi ma bayani filla filla duka lokutan sallah ɗin nan suna da ta'alluki da rana da haka rana kuma ga ta tana fitowa kullum daga inda take fitowa mahudarta ta faɗi a mafaɗarta abinda za ka yi sai ka koma makaranta sai a tsora maka lokacin kowace sallah da lokacin da yake farawa muktarinta da lokacin da yake karewa akwai sallolin da akwai malaman da suke ganin kamar sallah a da la'asar suna haɗuwa a lokaci kamar sallar la'asar a kamar sallar isha da magariba suna haɗuwa da dai waɗannan bayanai duk sai a makaranta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda su ma hadisai ne sun gwada lokutan sallah filla filla azhar tana farawa idan rana ta yi zawali yaya take yin zawali idan wannan in ka gurin masana za su gaya maka shine ta karkace da barin tsakiyar sama sannan ba azhar ta shiga can akwai riwaya da ta nuna idan inuwar komai ta zama ninkin shi ko ta zama mislahu wannan lokacin la'asar zai fara sannan ya tafi malamai sun yi saɓani yaushe yake karewa yana karewa ne lokacin da magariba ta shiga ko ko a'a akwai wani ɗan haddul fasul wani ɗan tsakanin tsakanin sallar asar da magariba wanda akwai maganganun malamai sannan magariba idan rana ta faɗi isha idan shafaƙi ya ƙoye haka dai bayanan suna nan maganar kuma cewa ana dogara da da kalanda ba laifi ba ba laifi ba ne don ladane sun dogara da lokutan da aka rubuta a cikin kalanda matukar dai kalandar waɗanda suka yi ta masu ilimi ne a rubuta kalanda ta kwanakin wata da lokutan sallah da lokacin kullowa Fijir, da lokacin kullowar rana duk wani abu ne da yake ilimi kuma ilimi ne da bai saba shari'a ba domin kamar yadda na faɗa lokutan suna da ta'alluki da rana suna da ta'alluki da wata su wasu abuwa ne da Allah ya tsara suna tafiya ne bisa tsari da rana da wata duk suna tafiya ne bisa tsari to da haka ilimi ne da mutum ya karanta shi zai iya gane cewa yau zawani rana za ta zawani karfe kaza asar lokacin ta zai shiga karfe kaza magariba lokacin ta zai shiga karfe kaza isha lokacin ta zai shiga karfe kaza inda abu ne na ilimi ba ba ba zauranci bane ba kuma da aure zai gobe ne ko kuma mutum ya ce maka a idan Allah ya kai mu gobe ana sa ran za a samu ruwa za a yi ruwan sama haka duk ba ba ne alamu ne Allah ya sanya wannan alamu ake karantawa a fara isa za ga musulmai suna faɗa wannan lokuta suna suna hada da kalmar insha Allah domin komai yana gudana ne da yarda Allah da ganin dama Allah ba ɗaukakin sarki inda matsalar take a ce kanan da ba a yi ta bisa ilimi ba amma in dai wanda ya san ilimin da ya yi ta ba da gidan an dogara kai musamman ga wanda ba zai iya tantance lokutan sallah ba da haka ba laifi dan ya dogara da wannan ba ba ba aibi bane a bashi da ake gina ta kan ilimi kusan ma idan malaman falaki suka yi ittifaki cewa wata ba za a gan shi yau ba ma masu wannan ilimin misali su yi ittifaki da na Najeriya misali da na Niger da na Saudiya da na kaza su ci a lissafin wannan watan Ramadan ranar ishirin da tara ga watan Ramadan zai wahala a ga wata a ce su haɗa kan wannan to da wuya kuma a ga watan wani abin da shekul islam ya tabbatar in dai za su haɗu idan suka yi sabani suka ce za a gani wasu ce ba za a gani ba to wannan zai iya wa amma in suka haɗu to da wuya ba a ce lallai ba za a gani ba amma da wuya a gani wannan yana cikin abin da ya sa a baya shekarun baya aka dinga samun matsaloli masu yawa dangane da ganin watan mu na nan da saboda mu in dai 29 ga watan sha'aban ta yake an ga wata in dai 29 ga watan Ramadan yake an ga wata ba ba ba ba inda kuma ake aka a duniya sai irin na ake tsawon shekaru haka ake tafiya domin wani abu ne da yana yin 30 yana 29 yana 30 yana 29 kuma um, masu ilmin falaki su haɗu su ce ba za a gani ba da jima'i. wani ya bugo da ƙauye ce ya gan shi haka a akwai akwai akwai akwai tambaya a cikin tantance tintini malamai sun yi bayani ba a dogara wajen ɗaukan azumi ko soke azumi da ganin da bayanin kalanda ba a dogara da shi amma kuma ana amfani da shi yana taimakawa don masu ilimi in suka yi haɗu akan cewa ba za a ga wata ba rana kaza zai wahala a gan shi inda abubuwa ne da suke tafiya bisa ilimi ba wai kurin da ka ake yi ba da sauran da haka wanda zai iya gane lokutan sallah ya yi amfani da kalanda matukar kalanda an yi ta bisa ilimi babu laifi babu laifi don ya yi amfani da wannan inda matsalar take a ce kalan da kurin wasu ne suka rubuta da kaba ba musu ilimi ba to ga wannan ba za a yaki da ita ba ko kuma ya zama an faɗa a kalandar amma kuma a aikace ya saba to dama aiki ne dan adam ba a da tabbacin cewa ɗari bisa ɗari sai yayi sai kuma yake cewa yana son ƙarin bayani kan wannan hadisi idan sadda al-harru fa abridu an an cewa maza Allah yana sha idan zafi tsanani ku jinkirta ga yin sallah sallah al-zahar kenan wannan malamai sun yi ta bayani mai hadisin yake nufi mai ake nufi da jinkirtawa amma dai abinda malamai suka tafi a kai cewa idan ana tsananin zafi kamar yadda hadisi ya nuna to daga numfashin jahannama da haka abinda ake so a sanya yin sallah kada a yi ta ana gargin rana malamai suka ce musamman a wancan zamanin da yawanci masallatai ba riki ba su da wuta irin wannan da za a kunna fanka da AC mutum zai yi sujjada wani sai yana sa kafa shi kamar yadda sahabbai suke faɗa to an muke sujjada muna tsora eh, gefen mayafin mu a ƙasa mu tsora goshin mu akai saboda tsananin zafin rana wannan sai manzo Allah ya bada irin wannan umarni kisa a malamai kamar Imam Shafi'i da wani suna cewa idan mutum suna guri ɗaya kamar yanzu yadda muke zaune a nan gaba ɗaya idan lokaci yayi to ba buƙatar mu ce za mu ibradi mu ce mu jira sai lokacin rana sai sanyi tunda duk guri ɗaya muke a cikin guri a zaune amma yana magana cewa in wura daban-daban wannan siya taho wancan siya wancan siya to a nan sai a ɗan sassauta to kuma sun yi bayanin me ake nufi da ibradi din a bar lokacin ta har ya wuce ka ce ba haka ake nufi ba da haka dai bayanan malamai wannan kuma yanzu amfani da wannan zai koma zuwa ga limani na masallaci da lada idan aka ce a zahar zai shiga karfe sha biyu da rabi misali kuma lokacin ana tsananin zafi to in liman aka ce kuma lokacin zai tafi har zuwa karfe biyu biyu da wani abu ku ba laifi man ke ce wa ladan kada su kira sallah sai karfe ɗaya ko sai karfe ɗaya da rabi duk lokacin sallah a zahar ne ya ce mu ɗan jinkirta dan mun rage garjin zafin rana wannan iya haka lima a masallaci amma ni in zauna a gida an kira sallah na ji kiran sallah in ce ni ba zan gaba yanzu rana su ta taki da haka a je a jam'i ne in ki zuwa goma a kira ishe ba zan je ba ni in ta yin haka to wannan ko ba sunna ba ne ya saba sunna domin lokacin da za a kira sallar lokacin ta ya halatta a yi sallar na haka ba aibi ba ne dan ka kayi. wallahu alam sai wannan yana cewa mutum ne yana da iyali shi da iyalinsa su goma ne sannan shi kuma abin da ya rage masa na tsabar abinci bai fi kwano uku ba yaya wajabcin wannan zakar kamar yana magana zakar fidda kai kenan a ganinsa zai iya yi a gurinsa zai iya yi wa kansa shi kaɗai ko kuma sai ya haɗa da iyalansa ko kuma ya abin yake ita zakar da kai tana wajaba akan mutumin da ya mallaki abincin da zai ci a ranar sallah yayi saura da haka ita nisabinta ba ba a magana cewa sai wanda yake da buhu ko yake da abinci mai yawa idan yanzu ina da iyali mata ɗaya da 'ya'ya biyu in abincin da za mu ci a wannan yinin kwano ɗaya ne sai na mallaki kwano ɗaya da rabi to wannan rabin lallai in fitar da zakan da kai a ciki da haka ba wuce mutum ya mallaki abinci mai yawa ba inda ya ka mallaki abincin da zaka ci na ranar idi to abin da yayi saura zaka bi da kai a ciki to anan wanda ya mallaki abin da ba zai isa fitarwa da iyalin shi duka ba to anan zai fara fitarwa kan shi ne kan shi zai fara yiwa idan abin da ya mallaka da in ya cire abin da zai ci iya abin da zai fitarwa da mutum ɗaya ne to sai ya fitarwa da kanshi kanshi zai fara yi ko da ko yana da mahaifiya da mahaifi a ƙarƙashinsa kanshi zai fara yi wa don yanzu shi yake da abin waɗanda suke ƙarƙashinsa yana ciyarwa za su biyo baya ne idan aka yi sa'a na mutum biyu ne shi kuma yana da mata bayan shi ga matar shi ga 'ya'yansu biyu in ya fitar sai ya fitar wa da matar shi wasu malamai suka ce ɗan shi saboda akwai hadisi a cikin a hadisai wani ya zo ya ce ya rasulullahi ina da dinari manzo Allah ya ce kai wa kai sadaka da shi a bisa kanka ma na yi amfani da shi sai ce ina da wani sai manzo Allah ya ce yi sadaka da shi akan matarka ma'ana ka ciyar da shi matarka sai ce ina da wani manzo Allah ya ce yi sadaka da shi akan ɗanka sai ina da wani manzo Allah ya ce kai sadaka da shi akan mai ma hidima sai ina da wani manzo Allah ya ce ka duba ga inda ya dace kuma ka shi. daga ce to wannan jerin da manzo Allah ya bashi haka za a yi sai ya fara da kanshi daga nan sai matar shi daga nan sai dan shi in ya'yan da yawa ne sai fitarwa da wanda ya samu in ya in aka ƙara samu ya fitarwa gwargwadon abin da dai Allah ya bashi da haka a nan kai abin da za ka yi za ka fitarwa da kanka ne abin da ya rage sai ka fitarwa da matarka in ya ragu ka fitarwa da ɗanka in bai ragu ba kuma to Allah baya ɗora mutum abin da ba zai iya ba akan Allahu amma sallam abin da kai Allah ya karɓa wanda kuma Allah bai baka iko ba Allah ba zai tambaye ka akai ba wallahu a'lam ajiya a cikin suratul ahzab mun tsaya kan aya ta 30 da 20 ne ko 22 hmm. hmm. za mu tashi kan aya ta 23 insha Allah ta'ala a yanzu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما نعم الله ما دوك كان سركي من المؤمنين daga cikin mu'minai akwai rijalun wasu mazaje sadaqu ma ahadu Allah alai sun gaggata abin da suka yi wa Allah alƙawari fa minhum daga cikin su man qaza nahbahu akwai wanda ya cimma bukatarsa ya cimma burin shi ya cimma ajalin shi wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake jira wa ma badalu tabdila ubangiji yace ba su canza ba canzawa li Allahu as-sadiqin dan Allah ya saka wa masu gaskiya bi sidqihim da gaskiyar su wa yu'azzibu al-munafiqin kuma ya azabta munafikai in sha'a idan ya ga dama aw yatuba alaihim ko ya karbi tuban su inna Allah kana ghafurar rahima hakika Allah mai yawan gafara ne mai jin kai yayin da muka karanta a baya irin yadda munafukai suka warware alkawari bayan sun riga sun yi wa Allah alkawari cewa ba za su juya baya ba amma da aka zo mun ga yadda suka juya baya suka dinga kokarin guduwa su sai kuma Allah madaukakin sarki su ya ambato mana ɗaya bangaren na muminai cewa a cikin muminai akwai wanda sun tsaya minal mu'mini da cikin muminai rijalu akwai mazaje mazaje a nan kalmar rijal an kawo ta ne a babin yabo a babin a yaba musu don haka ba wai an kawo ta ne kadai don su maza ba ne a'a babi ne na yabo kamar yadda muka sani akan yabi wanda ya yi gwarzantaka a cewa na namiji ne tunan ma Allah ya ce rijalun akwai mazaje waɗanda sadaku ma ahadun Allah alai sun gaskata abin da suke alkawari da Allah na cewa za su tsaya wajen tare addinin Allah za su tsaya akan gaskiya kuma za su tsaya ba za su gudu ba sun tsaya kan wannan alkawari ba kamar waɗancan munafikai ba waɗanda suke zuwa suna cewa inna na aura gidajen mu ba fayau suke a buɗe suke za a iya zuwa a yi mana sata ko a mana kaza dan su gudu Allah ya ce in na illa firara to a cikin mu'minai ko kuma ma'ana mu'minai ba su yi irin wannan ba sai zama min ɗin bayaniya ce min ɗin tana bayanin jinsin muminai ma'ana muminan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun gaggata abinda suka yi alkawari sai Allah ce faminuhum daga cikin su akwai man qada nahbahu wanda ya cimma bukatar shi nahab wasu fasara da annazar bakanci ma'ana a cikin su akwai wanda ya cimma abinda yi bakanci na alkawarin zai tsaya kuma ya tsaya da wasu fassara da annahab abinda ake nufi suka ce shi ne alƙawari mana a cikinsu akwai wanda ya cika alkawarin da ya ɗauka na cewa ba zai gudu ba wasu suka ce annahab ne mutuwa ba min minhum man na bahu daga cikinsu akwai wanda ya mutu ma'ana yi shahada sai dai fassara shi da cewa wanda yi shahada zai zama akwai hadisi da manzo Allah ya kalli Talha yace Talha mimman na bahu shi kuma tana da yi wa fashi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka mu fassara ta da cewa wanda ya cika alkawari wanda ya tsaya kan abin da yi wa Allah alkawari har yayi shahada din har ya samu shahada a cikin su akwai wanda ba su ja da baya ba wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yana nan yana kan alkawari yana jira ne lokaci Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canza ba canzawa wannan aya hadisai da dama sun gwada cewa kamar ta sauka a lokacin yakin Uhud lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama suka shahada irin sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah irin su Mus'ab ibn Umayr irin su Abdullah ibn Haram mahaifin Jabir ibn Abdullah sauran sahabbai masu yawa wanda suke shahada a yakin Uhud da suka ce wannan aya ta sauka a lokacin yabo gare su dalili kuwa shine abin da yazo a cikin hadisi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana cewa muna ganin wannan aya ta sauka akan Anas ibn Nadir kun shi Anas ibn Nadir ma ya ya zo ne bayan yaki ya zo ne afwan yakin Uhud kenan ta sauka akan Anas ibn Nadir wanda shi kuma yayi shahada a yakin Uhud Anas ibn al-Nadir bai je yakin Badar ba bai je yakin Badar ba da haka da manzo Allah ya dawo yake ya Rasulullah na na zama bana nan kai yakin ka na farko da ka da mushrikai amma na yi alƙawari in Allah ya kai mu wata haduwar ta gaba to babu shakka za a ga abin da zan ya Rasulullah da haka sai Allah ya kai yakin Uhud da yakin Uhud ya zo lokacin da yaki yaki jarraba ta shigo arna suka sa musulmai a gaba waɗancan waɗanda ake yaƙarsu gaba da gaba suka juyo wasu kuma suka to daga baya ta Khalid ibn walid a lokacin da musulunta ba sai zan musulmai sun shiga tsakiya yaƙi ya shafi har ya zama wasu saboda firgita suna ƙoƙarin guduwa in na wala talmuna ala ahadin والرسول يدعوكم hmm. yana أخراكم الله ينبادنا بالي في سورة Ali imran da haka ya zama na har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaƙi ya kai gare shi an ji masa ciwo sahabbai kaɗan ne suka tsaya a tare da shi wasu sun gudu sun hau dutse ana irin wannan yanayi sai kuma wata magana ta fito wanda za ta karya bukatan mu'mini cewa ai manzan Allah ba an kashe shi to Anas ibn najar da ya yi wannan alkawari sai ya ɗaga hannu ya ce Allah ina yin uzuri ga abin da waɗannan suka yana nufin musulmai yadda ya ga jikinsu ya yi sanyi ya ce waɗancan kuma abin da suka yi kafirai Allah na barranta daga abin da suka yi sai ya yi kuma ya shiga cikin rundunar yaƙi ya gamu da sa'ad ya ce ya sa'ad ni ba ina jin ƙarshen aljanna a bayan dutsen oho don haka ya shiga ya sara a sare shi yana yaƙi har sai da ya shahada da yi shahada bayan an gama da aka zo ana tantance gawar waki ba iya gane gawar shi ba saboda tsakanin suka da mashi da kibau da harbi an samu guri ya fi tamanin a jikin shi yar uwarsa rubayya ita ce ta iya gane shi ta hanyar ɗan yatsunsa da ta kanna ta ce wannan gawar ɗan na to ana ganin a su ire-iren su Allah ya saukar da wannan aya shine abin da Anas dan Malik yake faɗa yace muna ganin wannan aya ta sauka akan Anas ibn Nadir shi kuma faffa ne na Anas ibn Malik abin da ya faru ke shi za su tafi to ayar ta sauka a yakin Uhud to ya akai anan muka ganta cikin suratul ahzab sai suka ce ai dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake cewa kowace aya a sace a guri ga. yadda aka jera aya ayoyin suratul baqara da ayoyin da suke ali ibrahim da ayoyin da suke suratul anfal da ayoyin da suke kowace sura suka ce manzo Allah ne musu gurbi in aya ta sauka sai manzo Allah ya ce a rubuta ta a cikin sura kaza a daidai guri kaza yace to manzo Allah ya mata gurbi a nan amma tana magana abin da ya faru a can yace to tunda dama jerin ayoyin tauqifi ne amma jerin sura daga baqara sai ali imran sai nisa'i wannan wasu suna cewa ba tauqifi bane ijtihadi ne na sahabbai idan zaka iya samu a wani mushafin na wani sahabin za ga wata surar sai ta zo sannan wata ta zo amma jera ayoyin daga aya kaza sai aya kaza wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam to idan mun dauka haka in kuma mun tabi akan cewa ta sauka a wannan bigiri to zaka ga cewa dai tana cikin siyakin ayoyin da suke magana yadda mu'mine suka tsaya suka cika alƙawari amma a cikin ayar ba abin da ke cikin ta sai yabo na irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tsaya musu canza ba suka cije suka daure da duk abin da ya faru musu bar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mus'ab ibn umayr yayi yayi shahada shi ma a yakin uhud mutum ne dan gata a makka gabanin ya karba addinin musulunci baba shi tana ji da shi kuma tana da dukiya dan haka tana ba shi dukiyar yana kashewa yadda yake so yana yin kwalliya yana kashe kuɗi sai ya zo ya karɓi musulunci ta ce ya bar addini ya ce ba zai bar addini ba sai dai ta daina ba shi da abin da take ba shi ita kuma ta ce ta rike kayan da shi mai ce ki da kayan ki na zaɓi Allah da manzonsa da aka zo yakin Uhud ya fita to yana cikin waɗanda suka yi shahada da aka gama yaƙi da manzo Allah ya zo tsaya kan gawar shi mutum ne yana da tsawo sai ya zama na ba abin da ke tare da shi sai mayafi ɗaya mayafin shi ne kaɗai kwaya ɗaya bai da guda biyu in kuma wanda ya shahada ana mai likabani da da tufafin da ke jikin shi da haka idan an jawo ya kaf an rufe fuskar shi sai kafar ta bude in an jawo an rufe kafar sai kan ya bude mai ba zai rufe shi gaba ɗaya ba to manzo Allah ya tsaya kai shi ce minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila da haka ayata ta sauka kai irin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ma Allah yana yaban haka suka jajirce ki Allah ya ce li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim Allah ya kawo wannan abu na yaki na jarrabawa dan ya saka wa masu gaskiya kan gaskiyar su wa yu'azzibu almunafiqin kuma ya azabta munafiqai insha ma'ana Allah ya ya jarrabe bayansa da tsoro kamar yadda muka karanta da girgiza dan me dan a tantance na kwarai da wanda ba na kwarai ba abin lamarin ya bayyana a aikace Allah madaukakin sarki tun lokacin da ya halicce mu ya san nagari da wanda ba gari ba to amma azaba da ni'ima suna gudana ne kan abin da mutum ya aikata to sai Allah ya bari sai mutum ya aikata da ba wai dan Allah bai sani ba shine da yajzi Allahu sadiqina wannan jarrabawa ta zo dan Allah ya saka wa masu gaskiya da su da yin da gaskiyarsu wa المنافقين يا munafiqin ya azabta شاء in sha'a idan ya wannan labarin in sha'a yana nuna cewa wasu Allah zai taimaki su tuba. kuma an samu waɗanda suka tuba din game da malaman tafsiri suka faɗa suka bar munafincin suka koma zuwa ga imani da aiki aiki na ƙwarai sannan wasu kuma ba su tuba ba da haka Allah ya kawo in sha'a au ya tuba rai ko Allah ta tuba shi yasa biyar da ga mutum yana sako yana yin abin da ba daidai ba to kada ka yanke masa wuta kada ka ga mutum yana shan giya ko yana kisa ko yana sasa ko yana wasa da addini ko wani abu kurin da ka gani ta ce kai dan wuta ai kai dan wuta ne wannan kuskure ne dan baka san me Allah ya kaddara gaba ba sai dai ka ji mai tsoro ka ce wani ina ji maka tsoron azabar Allah wanda ka guji azabar Allah ka ji tsoron azaba ce to kana nufin da dan wuta ne ce ban yanke maka wuta amma ka ji tsoron Allah kamar yadda ba a yanke mutum aljanna sai in nasu ne yanki da mutum ya kai da nagarta sai da kaza ka ce ai wani dan aljanna ne ba wanda yake ba da aljanna sai nasu da ka waɗannan manzo Allah ya ayyana ɗan aljanna ne waɗannan ɗan aljanna ne akwai ina gaba amma wanda ba manzo Allah ya ayyana ba to yi mai kyakkyawan zuwa wani ina kyauta da san yana cikin bayan Allah na ƙware wani ina kyauta da ɗan aljanna ne amma kada ka yanke kai tsaye saboda ne saboda ba wanda ya san hakikanin abin da ke zuciya sai Allah kun ga nan Allah ya ce ya azabta su in sha au ya tuba alaihi sai Allah ya cike ayat da cewa inna Allah hakika Allah kana ghafuran mai yawan gafara rahiman mai jin tsayi ita gafara shine sutirta laifi shine gafara ma'ana mutum yayi laifin Allah ya sutirta shi rahiman kuma jin kai da tausayi da haka wasu na ɗaukar cewa gafara da afuwa kama abu ɗaya ne ita gafara rufe zunubi Allah ya suturta mutum in Allah bai gada ma mutum zarta mutum sannan kuma afuwa kuma shine a yafe a yi rangwame mutum ya samu lafiya to ubangiji Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai don haka wasu daga cikin waɗannan mutane sun tuba sauran kuma waɗanda ba su mata ubangiji madaukakin sarki ce zai azabta su a dan kowa a saka ne abin da abin da ya aikata sai Allah ya ce ni wa radallahu alladhina kafaru bi ghaibihim lam yanalu khayra wa kafallahu al-mu'minina al-qital وكان الله قويا عزيزا نعم الله يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله يقوم da waɗanda suka kafirta bi ghaizihim da cikin fushinsu suna cikin fushi da damuwa lam yanalu khaira usamuna alkhairi wa ko yayi wa kafallahu almu'minina alkitab Allah ya isar wa mu'minai gabar yin yaki wa kana aziza hakika Allah madaukakin sarki mai karbi ne kuma mabuwayi kamar yadda muka karanta a bayanin wannan yaƙi na ahzab ƙarshen lamari Allah ya aiko da iska mai sanyi mai kaɗawa ta zo ta fatattaki waɗannan takirai waɗannan runduna ta kore su cikin gari duk suka wasu aka waye gari duk gaba ɗaya ba sa iska ta fatattaka su dukkanansu sun farfaɗi rumfunan sun cire to haka Allah ya kore su to shine Allah yake cewa raddallahu alladhina kafaru Allah ya mayar da waɗannan kafirai su ne wannan rundunar bi ghaizihim cikin fushin ma'ana suna tare da damuwa don sun fito ne da niyyar su halaka manzon Allah da sahabbai gaba gabaɗaya. amma Allah ya mayar musu da kaido malamai na cewa iskar bata halaka duk al'ummar gaba ba sai ta kori wannan rundunar saboda Allah ya yi alkawari cewa wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai gama da wannan al'umma gaba ɗaya ba alhalin manzo Allah yana nan da haka manzan Allah kariya ne ga wannan al'umma Allah ya alƙawarin ba zai kun ga an halaka adawa gaba ɗaya an halaka samudawa an halaka mutanen annabi no amma wannan al'umma sai Allah ya halakar da wasu a lokacin da suke kokarin cutar da addini haka kuma lamarin yake amma gaba ɗaya al'umma a ko iska gaba ɗaya halaka wannan al'umma Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matakar suna istighfari ubangiji ba zai azabtar da su ya tubbike su gaba ba da haka Allah ya tsora musu wannan iska ta rarraba su ta ɗaiɗaita su kowa ya kama gaban shi shine Allah ya ce lam yanaru khairan ba su samu wani alkhairi ba kowane iri sun fito yaƙi da niyyar su su gama da da musulmi to ba su iya kashe musulman ba sai kenan sannan na biyu ba su samu ta ganima ba ba abin da suka samu sai wahala shi shine lam zo khaira domin wanda ya tafi yaki to ko dai ya ci nasara ya dawo da nasara ko kuma ya zama ya dawo da wani abin da yake nema to su ba abin da suka samu cikin abin da suke nema din ba su ci nasara ba ba iya kashe musulman ba sannan kuma ba samu komai na ganima ba bal ma sai asara da suka yi iska ta ɗaiɗaita su to Allah ne ya yi wannan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ne ya yi shi sa Allah yake waqafa Allahu mu'minina al-qital hmm. Allah madaukakin sarki ya isarwa da mu'minai daga barin yaki wasu suka ce wannan ishara ce cewa daga wannan yakin ba za a ƙara wani yaki ba tsakanin maza Allah da sha yaki ya ƙara. kuma haka ya faru daga wannan abin da ya faru bayan shi sai aka zo aka yi sulhun hudaybiya sulhun hudaybiya daga cikin abin da aka yi sharadi na sulhu shine cewa ba yaƙi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa har tsawon shekaru goma ba yaƙi kuma duk kabila da ta ga dama ta shiga ƙarƙashin wannan sulhu ko ta ɓangaren annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta ɓangaren Qurayshawa tana da dama ta shiga daga nan yaƙi wanda kuma daga wannan sulhu ba a ƙara wani abu sai fatihu makka sai karɓan makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa kafa Allahu mu'minina al kitab dan haka ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rana ahzab rana wannan yakin na na na gwalalo na rundina manzon Allah ya ce al'ana nabzuhum wala yaghzuna bayan wannan iska ta fita ta kasai manzon Allah ce daga yanzu sai dai mu mu yaƙe su amma su ba za su ƙara yaƙin mu ba wa kafa Allahu al-mu'minina da haka daga nan ba su ƙara samun wata dama ba ta yin yaƙi sai dai ma farmaki da aka yi cikin garin makka shi ya sa manzon allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa da yake yake cewa la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu nasara abdahu wa hazama al wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu manzo Allah yana cewa la ilaha illallah babu abin bauta da tantanta da gaskiya sai Allah hmm. wahdahu shi kadai sadaqa wa'adahu ya gaggata alƙawarin da yi Allah ya alƙawarin sa na kare musulunci da musulmai wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa azza jundahu ya ɗaukaka rundunar shi sannan wa hazama al-ahzaba ya karya wannan rundunar shi kadai sai ce shi a abadahu babu wani abu bayan Allah madaukakin sarki wannan yana cikin irin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada haka nan manzon Allah cikin addu'o'in da ya a wannan rana yana cewa Allahumma munzil al-kitab Allah wanda ya saukar da littafi sari al-hisab mai gaggawar misali uhzumhum Allah ka karya waɗannan runduna ihzabil ahzab Allah ka karya su Allahumma ahzimhum wa zalzilhum Allah ka karya su ka girgiza su Allah ya karɓi wannan addu'a Allah ya yi fata-fata da su don haka Allah ya isarwa da muminai daga wannan yaƙi daga lokacin ba su ƙara yunƙurin su ƙara cewa ba su aska musulmi ba har aka zo aka yi fatihu makka wa kana Allahu qawiyyan ubangiji mai karfi ne azizan mabuwayi ne babu wani wanda ya fi karfin Allah babu wani wanda ya fi buwayar Allah ko ya fi karfin buwayar Allah Allah madaukakin sarki ya fi karfin kowa da komai kuma Allah madaukakin sarki izzar shi da karfin shi ya zama ya buwayi komai da komai sai Allah ya ce mu وأنزل الذين ظاهرهم من أهل كتابهم صياصيه وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا نعم waɗannan ayoyi sune ƙarshen ayoyin da suke bayanin wannan yaki na Ahzab da kuma yakin Bani Quraiza domin bayan yakin Ahzab ba abin da biyo bayan yakin Bani Quraiza Allah madaukakin sarki ce wa anzala allazina zaharu Allah ya saukar da waɗanda suka taimaki waɗannan kafirai min ahlil kitab daga cikin mutanen ahlul kitab min sayasihim Allah ya sauko da su daga cikin ganuwar da suke ciki cikin inda suke ciki suka kulle kansu wa qadhafa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya sanya tsoro cikin zukatansu ya sanya tsoro cikin zukatansu fariqan taqtulu wasu bangare daga cikin su kuna kace su wa fariqa wa ta'thiruna fariqa kuna kuma samu wani bangare wa awratakum ardhum Allah ya gadan muku da kasarsu wa diyarahum da gidaddajin wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tatawuha da ma wata kasa wadda ba ku taka sama da kafarku wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan dukkan komai waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe suna mana bayani ne kan abin da ya biyo baya bayan gama yakin bani wanda na yi ishara gare shi a cikin abin da ya gabata a karatunmu Shi ne yakin da ake kira yakin bani quraiza bani quraiza din nan ne yahudawan nan da banin nadir yan uwan yahuda suka je shugaban musu banin nadir ya je zuga su su zo ciwo manzan Allah ta wani suna can gefen Madina ta baya manzan Allah yana can ya sa Allah gaba shi da sahabbai saboda annan sun tinkare su su kuma aka zo aka zuga suka warware alƙawari wanda mun yi wannan bayanin a karatunmu da ya gabata yadda manzon Allah ya tura ya sake tura aka tabbatar mai da sun warware alƙawari to su ne bari Quraiza to anan Allah yana ba mu labarin abin da ya faru abin da ku ya faru su waɗannan Yahuda na bani Quraiza wannan warware alƙawari sai ba karamar sai amana ba ce shi yasa Ibn Qayyim yake cewa su ne mafi tsananin Yahudawa adawa da manzon Allah sun fi kowa sun Yahuda da suke Madina bani Nadir da bani Qainuqa to wannan bani Quraiza sun fi kowa adawa da manzan Allah da haka abin da aka yi musu ya sha bambam da abin da aka yi sauran sauran kamar barin nadir ko rasu manzo Allah ya da suka yi abin da suke manzo Allah ya ce ku kwashe yana ku yana ku fita ku bar Madina a kora su Khaibar Khaibar din ma a zamanin sai gina Umar ya kore su gaba sai da dukkan su ma bane kai nuka korar su akai amma waɗannan bani Quraiza kamar yadda zamu ji kashe su akai saboda tsananin gabar su ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayan abin da ya faru ya faru na gama wannan runduna mun ga muku manzo Allah ya dau akalla wajen wata guda ana san waɗancan rundunar mutum ba sai dare ɗaya da Allah ya kawo wannan iska ta fitar da kansu to bayan an an gama manzo Allah ya dawo gida ran da Allah ya fitar da kansu gari ya waye suka ga manzo Allah da da mu'minai suka ga Allah ya take su, kun ga za a dawo gida kenan da haka manzo Allah yana dawowa gida ya ajiye makami ya ɗebi ruwa zai yi wanka shi ga mala'ika jibril zo yake ka ajiye makaminka ce to mu mala'iku ba mu ajiye namu ba tunda da su aka yi wancan aikin su sun sanya tsoro sun zukatan waɗannan kafirai sai manzo Allah ya ce to ina za a tafi sai nuna mai gidan bane Quraiza area da suke ya mai ishara guri kaza da haka manzo Allah ya fito gurin sahabbai a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika Jibril ne ya zo mai a tsura ta wani sahabi Lihiya kamar yadda muka ambata yana zuwa masa irin wannan tura ɗin kamar yadda nana Aisha take cewa wani mutum ya yi mana sallama manzon Allah ya tashi da sauri ya tafi inda yake ba inda aka sallama sai ga dihiya ita na Aisha ta ɗauka dihiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ai Jibril ne yazo yake umarta ta da ita gurin Bani Quraiza da haka nan da nan manzon Allah ya fito ita habbansu su ma an dawo kenan wannan ya ajiye kayan shi ya ci ne zai huta wannan ya nemi guri ya zauna manzo Allah ya yi a gaya wa kowa da wanda yake nan da wanda ba nan kan wanda da aka sai kada wanda yi sannan da aka sai a bani ba ku duba wata jarraba ta Allah wanda suka je jihadin su ake so su je su ake so kar wanda ya ajiye masa mu an yi wata ana can ana gumurzu ana fama da tsoro ga sanyi amma za an dawo an ce kada wanda ya zauna na asar ma Inda akan wata ruwa ta nuna cewa bayan azhar ne manzo Allah ya bada umarni. wata ruwa ba take gabanin azhar ne kuma su bani quraiza inda akwai ai tafiya tsakanin su da ina gidajen manzo Allah da sahabbai yake akwai milamilai akwai ɗan miloli na tafiya ya ga manzo Allah sai kowa ya la'asara san shine kamar yadda muka ambata suka kama hanyar sahabbai da lokacin da asar yayi wasu daga cikin sahabbai suka ce abinda manzo Allah yake nabi mai sauri dan haka lokaci ya yi bari mai sallah wasu suka ce a'a ai mun muna kan zahiri wanda Allah ya yi kada a ai la'asar sai a can waɗannan mutum su yi la'asar ba fa sai magariba saboda mu je gurin ba sai da magariba ana zuwa ba za Allah suna da sallama shi ma yanzu da maza Allah ya isa gurin ya kira waɗannan yahudawa ya ce ya ikhwatal qiradata wal khanazir ya ku yan uwan birrai da alhanzir da anadai haka manzo Allah ya kwada musu kira sai suka ce ya abal qasim ma kunta jahulan wala fahasha ya abal qasim mu ban san ka da irin wannan kalmomi ba ai ba ka da irin wannan kalmomi ba ka da wannan shaida ce suke bayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya amfani da kalmomi irin wannan masu girma to amma manzo Allah haka ya gaya mu saboda gaban su kamar da Imam hakim ya rawaito da haka sai manzo Allah ya ce a kewaye gaduwar su to sun shige gaduwar sun rufe da haka da manzo Allah ya kwana kira suka ji manzo Allah ya zo sabbi manzo Allah ya ce sahabbai a kewaye su sai da aka kewaye su kwana 25 ana kewaye da su ba shiga ba fita su kuma suka ki sallamawa sai da suka tabbatar cewa fa manzo Allah ba zai juya ba sai dai ya ke su shi ne sai shugaban su ka bin Asad sai ya ce to sai ya tara su sai ya ce to kun ga dai abin da muke ciki amma zan kawo muku abubuwa guda uku ku zabi daya shugaban su ne gaba daya ce ko dai mu bi wannan mutumi mu gaddata shi dan wallahi ya bayyana gare ku annabi ne tabbas ya bayyana gare ku annabi ne kuma shi ne wanda aka faɗa cikin littattafan ku shi ne wanda annabi Isa ya bada bishara zai zo kuma kun san siffar shi da haka ne imani da shi mu aminta akan da dukiyoyin da ƴaƴan mu da matan mu sai suka ce haka ba zai yiwu ba ce ba zai yiwu ba suka ce su ba za su bar abin da ya zo musu a taura ba ba za su canza daga abin da suke ba sai ce to in kun iya kun ci wannan ku to zuwa ga abu na biyu ne na ya ce abin da za mu yi mu kashe ƴaƴanmu da matanmu sannan mu mu fita mu tunkare shi a yi ta mutu in mun mutu da ma ban bar kowa ba in kuma ba mu mutu ba a in kuma ba mu mutu ba ba mu samu galaba ba a muka samu gana ba kai ba mu mutu ba to ba za mu rasa ƴaƴa da mata ba nan gaba za mu samu wasu da haka abin da za a yi duk mu kashe ƴaƴanmu da matan mu je a yaki ko hikimar cewa an kashe ƴaƴa da mata saboda wanda zai da ƴaƴa da mata a bayan shi zai ji tsoro kuma dama ai mutum zai ji tsoron kada a kashe shi ne saboda ta iyali ta gayyara ko ƴaƴa to an kashe su gaba daya sai suka ce a ah, wannan ma ba zai yi ba kaga a ah, ya za a yi haka mu kashe waɗannan wanda ba ruwan sai ce to ga abu na uku kun ga yau daren asabar ne ma'ana an waye gari asabar kun gari ya waye asabar kun ga kila muhammadu da sahabban za ta aminta cewa ba za mu afka musu ran asabar ba domin mu yahudu ba ma yin sabi ran asabar muna hutun asabar yahuda suna hutun asabar kuma kinan sai mu je mu afka mai ƙwararren asabar da yi amfani da wannan dama ba a sai suka ce a'a mu ba za mu ɓata rana asabar sun mu ba mun san abin da Allah yi da waɗanda suke ƙetare rana wala na alimtum da wani minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in suka ce mun san abin da ya faru da kakannin mu abin da suke da haka mu ma asabar ba za mu yi aiki a ciki ba shikenan sai ka abin sai to shikenan in ku haka ne to bincikin ku ba wani wanda yake zai kwana cikin shiri ko da wata manufa da aka ya bujar masa da abuwa uku ba wanda ya karba akwai amru bin sa'ad al-qurazi shi ma wannan ɗaya ne daga cikin yahudun bani quraiza shi ma abin da yake musu yace ya ku yahudawa ya ku yahudu bani quraiza kun yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa ba za ku taimaki kowa akan shi ba kuma idan wani ya zo bai amsa mai za ku taimake shi amma kun warware alƙawari don haka ni wannan abin da kuka dama ban shiga ciki ba ko ban yi tarayya a kai ba don haka idan kun iya yanzu ku shiga addinin shi to ku zauna a kan yahudancin ku amma ku yadda za ku ba da jizya mana shi ma da bujiran musu da wata mafitar da suka ce mu ba za mu bada da jizya ba mu kaskanta da haka da yadda sun a sai kama hanya ya fice tafi ce ni da ma can ban goyi bayan kokarwa da kauri ba da haka bana cikin wannan sai bi da yake shi manzo Allah da sabai ba ta shi ba daga nan sai suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ai musu yadda aka yi Yahuda bani nabi a yadda su fita daga Madina kuma su ɗau komai nasu banda makamai haka aka yi bani nabi dan haka su ma ai musu aka sai manzon Allah ya kiya sai suka ce to mun yadda ma za mu fita ba za mu ɗau komai ba har makamai komai ba za mu ɗauka ba manzon Allah ya ce bai yadda ba da suka ga abin ya shekara suka ce to a cikin laraba wannan da suke madina ausu da khazraj kabilo guda biyu na laraba wata kabila ce muke da kawance da ita sai suka ce kabila ausu ita ce kawarin da haka abin da za mu yi yanzu mu je mu shawarci irin yan kabilan mu je mu shawara za su bamu inda akwai kawance tsakanin kafin zuwan annabi madina sai suka ce aiko musu wani sahabi da ake kira abu lubaba da haka suka nema aika musu wannan sahabi din a da aka aika musu Abu Lubaba ibn Abdul Munzir dan su shawarci shi lokacin da yaje sai yaran su mata suka taso da yara suna ta kuka suna ta kuka wai dan a tausaya musu sai suka tambaye suka ce kana ganin mu yadda da hukuncin da manzo Allah zai yi ce sallama mun ne kauya wani hukunci zai yi sai Abu Lubaba ibn Abdul Munzir yanka ku bayan ya faɗi wannan sai ya tuna to ai shi manzon Allah bai ba shi ibili ya faɗi wannan ba ya zai yi shi abu ba tare da izinin manzon Allah ba wannan ba shi bane kuwa da haka sai hankalin sai ya dawo sai ga kamar ya hayanci Allah da manzon Allah nan da nan sai ya fita bai zarce gurbin da na ba sai ya koma masallacin Madina masallacin Annabi sai ya samu wata fila sai ya daura shi yace wallahi ba zan bar gurin nan ba har sai Allah ya saukar da ba da nan ya zauna bai bar gurin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ya zo guri na ya nemi afuwa da na ne afuwa amma tun da ya da can a kyale shi da haka nan ya zauna sai da in kwana shida ko bai da kwana shida sai dai matar shi ta zo ta kame abinci ta kwance shi ya sallah ya zo a sake daure shi sai sai Allah ya yafe masa Allah ya ce wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alayhi inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce wasu sun yi aiki sun hada mai kyau da mara kyau Da haka ya fusata Allah ya gafarta musu Allah mai yawan gafara ne mai jin kai da haka sai aka gafarta aka aka yaje masa to karshe dai bane da suka dafa ba abin ba yadda za a yi sai suka ce to su yanzu a inda kake so inda wannan sahabi ne musu alamar kisa tsoro ya daɗa kama kuma ba mala'iku duwan da suka yi su daɗa jefa musu tsoro cikin zukata da haka sai suka ce to abin da za su yi sun yarda a kirawo sa'ad ibn mu'az shine shugaban kabila aus suka ce duk hukuncin da yayi a su sun yarda su kuma tunaninsu tunda abokin su ne zai sassauta musu shi kuma yana can a yakin da aka yi na ahzab an an an zibe ciwo a jijiyar hannu jini yana fita manzon Allah ya samu ya ya tsayar da jinin amma jinin ya ƙara kallewa manzon Allah ya tsayar da shi shine sa da ya ce ya Allah idan ya Allah ina roƙon kada karɓi rayuwata sai ka nuna min abin farin ciki don game da waɗannan yahudawa sai ciwon ya warke to bai zo gurin ba ciwon ya ɗan motsa sai suka ce to shi suke so yi hukunci sai manzo Allah ya ce a ji a tore shi a je shiro a akan akan jaki shikenan sauran yan yan yan kabila ausu suna bi suna cewa to ta ga dai waɗannan mutane abokan ƙawancen mu ne ka sassauta musu ka ce a kore su a madina kamar yadda aka kore waɗancan shi dai sa'ad bai magana ba da suka yawaita magana sai ce kai yanzu lokaci yayi da sa'ad ba zai tsoron mai zargi akan addinin Allah sai suka shiru yana zuwa manzo Allah ya ce ku tashi ku tarbo dan shugaban ku yace a kabilar sahabbai yan kabila au ku tashi ku tarbo shugaban ku suka tashi suka tarbo shi da suka zo sai ya ce to shi yanzu sun yarda da hukuncin da Sa'ad zai yi. da haka Sa'ad yana zuwa sai ya yi hukunci sai ce abinda za a yi rasu da duk wanda ya yaki a cikin su a kashe shi matansu da su duk a kama su zama bayi dukiyarsu da komai nasu ya zama ganima sai manzon Allah ya ce na hakan ta fihim bi hukumin lahi min fawqi sab'i man manzon Allah ya ce ya fi sa'ad ta yi hukunci a kansu da hukuncin Allah daga saman daga saman bakwai abinda kai din nan abinda Allah yake so dan haka haka aka dinga tattara su ana yanyanka su duk wanda ya kai matsayin yaƙi da balaga sai a yanka shi ku duba taurin rai na mai hudu da fi imani gwara an kashe shi ne ɗaya daga cikin muhammad ɗaya daga cikin su wanda yake muhammad sunan shi muhammad yake cewa ni da aka zo sai aka yi shakka wasu ka ce na balaga wasu ka ce ban balaga ba sai aka ce aje a duba marashi aka duba marashi sai aka cewa bai yi gashin mara ba aka ce bai balaga sai aka gane shi Ki sai rabauta da addinin sauran kuma duk gaba ɗaya manzon Allah ya sa aka ce har da shugaban banin nadir har da shugaban banin nadir wanda yake a shi ne ya zo ya zuga kun san alƙawarin da ya ɗauka mun cewa in manzon Allah ya juya ya juya ya tafi ba a iya gama da manzon Allah ba to shi zai da shi da cikin da abin da ya same su ya same shi da haka shi ma ya shigo nan da nan aka yanka shi shi ma gaba daya to wannan dukiyar da suka bari da makamai da sauran abubuwa duk sai ya zama ganima ga musulmai gaba daya shine abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin wannan aya da muka karanta wa anzala allazina zaharu Allah ya saukar da wanda suka goyi bayan waɗannan mushrikai min ahlil kitab daga cikin ahlil kitab sune bani quraiza min sayasihim daga gurin da suke sayasihim shine gano wasu inda suka shige Allah ya saukar da su ya fito da su shine yadda aka kore su wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu fariqan taqtuluna wani sace daga cikin su kuke kashewa shine mazan su da aka kashe wa fariqan wa ta'tiruna fariqa kuna kama wani bangare daga cikin su sune yaya da mata aka kama ka zan bayi wa auratakum ardahu Allah ya gadan muku da kasar su inda suke zaune wa diyarahum da gidaddajin su wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ardan lam tatahuha da ma wata kasar wanda ba ku taka ta ba sunan malaman tafsir suka ce ne ake nabi wasu suka ce bishara ce ta cewa musulmi za su bude kasar Faris da Yaro wasu suka ce bishara ce musulmi za su yi fatu Makka Imam Ibn Ashur yace ya fi ganin bishara ce musulmi za su bude Khaibar Khaibar ma can wani guri ne da Yahuda banin Najar suka koma kuma daga baya can ma manzon Allah ya je ya bude ta ta zama garin musulunci sun zauna ne suna noma abin da yake gurin a bisa suna ba da rafin abin da yake bisa ga musulmi har sai zuwa zamanin sai sayyidina Umar ya koli su gaba daya to Allah ya gadan muku da ma wata kasar da muku taka ta ba wanda muka ambata cewa tun daga wannan yakin ba a ƙara yaƙi ba ma'ana kafirai ba su ƙara zuwa su lafiya su yaki manzo Allah ba sai dai manzo Allah ya je inda suke wa ala kulli shay'in qadira Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan komai da haka daga cikin ikon Allah madaukakin sarki gashi ya karya waɗannan kun ga an karya rundunar da suka zo an karya munafikan cikin gida da haka musulunci daɗa samun kafuwa a cikin garin Madina daga nan abin da ya biyo kuma har zuwa lokacin da aka yi fatahu Makka wannan shine karshen ayoyin da suke maganar a Ghazwatul Ahzab da kuma Ghazwatul Bani Quraiza a cikin wannan aya ayoyin da za su shiga ciki kuma su ne wanda za su kuma kira ne da aka yi wa manzan Allah na biyu a cikin wannan sura na farko shine ya ayyuha annabiyyu taqillah na biyu shine yanzu wanda za a shiga zai bayani kuma matikun manzan Allah su zane sallama da zaman fi dai kamar yadda muka sani komai yana farko yana ƙarshe ni tafsiri na da ku a wannan shekara to yau zan rufe amma ba za a rufe majalisin tafsirin ba insha Allah gobe ma za a yi tafsiri ma da duk zai ci gaba saboda ni insha Allah ta'ala ina kare gobe zan tafi umara dan haka dan uwa da sanajin zai zo ya dora a nan inda na tsaya zuwa ina zata zuwa rana ita yau sannan a rike gaba daya da haka muna roƙon Allah abin da muka karanta zan zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka na kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa waɗanda suna da yawa tun daga shugaban wannan cibiya a Dr. Muhammad Sani Umar malaminmu kuma yayana har zuwa waɗanda suke aikin a wannan cibiya gaba ɗaya kowa ya ba da gudunmawarsa da ku kuma da kuke halatta da 'yan agaji da dukkan al'umma da waɗanda suka sa dukiyoyinsu akwai wanda suka ɗau sanya wannan tafsiri a garin fatar kuma ana sa wannan tafsiri kullum bayan yini ana wani ɗan uwa ya ɗau nauyi wanda ban ma yanzu haka in ka tsare ni ba zan iya faɗin sunan shi ba amma dai duk shekara mun yi tafsiri shi kuma yana ɗaukar nauyi ana sa a kan akwai wanda suka ɗau nauyi ana sanyawa a rediyon aminci kullum sha ɗaya na ranar zuwa sha biyu wanda da yake kama wasu rediyo a wannan lokaci zai da ana sa wannan tafsiri sannan da yawa da yan uwa da suka ba da gudunmawa wanda ba sai mun ta ambatan kowa da kowa da sunan shi ba dan aka haka sai mu manta da wani amma dai Allah madaukakin sarki ya san kowa da kowa muna roƙo Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya raya da zuwa azumi na gaba mu samu halatta irin wannan majalisi kuma Allah madaukakin sarki ya sanya abinda muka ji hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya ba mu ikon karasa wannan azumi cikin kwanciyar hankali da salama insha Allah ta'ala gobe da sanajin daga cikin limaman wannan masallaci zai zai zai ci gaba da tafsiri zuwa ranar da za a rufe ranar 27 kamar yadda muka samu da za ke takarda cewa akwai yan uwa daga dawakin tofa waɗanda suka kama na ziyara wannan majalisi muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su ladan ziyara na mayar da su gida lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya kai mana kurakuran ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya karba abin da muka gabatar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله